ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kudin ka ɗan kaɗan saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na fiye da wata uku tun da muka kama su ba wani wanda kuma zuwa ya tara hanyar nan Jama'a Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara jin hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wasu mutanen da ake zargin cewa 'yan fashi da makami ne, waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa 'yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri. A yau za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashin da kuma mataimakin speto janar na 'yan sanda tambar yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama 'yan fashin. sunana bashiru shekara kano shekara ta sha tara me zafi haka kake tara mutane kake harbewa kana karɓa kuɗinsu ito eh ni ran kai dade ina son kotu ta man afuwa akan bisa wanda yake na harbe shi ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tara mutane kana an sai musu dukiya to ran kai dade ni dai sabi tunda aka rantsar da ni daga nan tun tun karuwan damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shi ni kudi dubu goma sha bakwai suka ce in na tsara ɗauka wani kawai abinda na tambaye ka fa baka uh, amsa min ba me baka tunanin kawai abin da ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya to ran kai da wannan Allah ne ya dora mu Kamaya. ya kuma ni a alhali Kamaya ya me ya Allah ne ya dora mu to mutum bai gagari hukuncin Allah ba muna so mu ji eh, tartibi menene yasa kai kawai abin da ya fi dacewa ka yi shine ka ɗau bindiga ka harbi mutum ka karɓi dukiyarsa to na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu to me kai ka tarewar me yasa ka tare din rashin kuɗi ne rashin kuɗi kama ya ina ne garin ku kamfanin ba hmm? kamfanin ba kana da iyaye ina da iyaye kamfanin ma suna raye suna raye shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wani gari a wani local government karama hukumar manufashi ai duka gabaki mu nan dubu manumfaci ce mm. iyayenka suna da gona eh suna da gona suna da dabbobi ba su da wannan dabbobin sosai mm. eh, iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci da leburanci ma nake zuwa ina kake zuwa leburanci ina zuwa inugu inugu eh. to a inugu me kake in kaje leburanci ina ina togar rogo Mm. da noman rogo to me yasa ka daina zuwa inugu noman rogo ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kudi to ranka da da lagos nake zuwa sai na ga lagos din wahala ta yawa mm. sai sai na koma yangade mm. na je yangade mu gini rogo mu ɗora mota a bamu kuɗi sai mu mu mu sai noman rogo to bayan nan sai na dawo sai allah jarabe ne na tabbata ni dai na yi sau biyu to wai ni me yasa din kaga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka to haka da wannan yanzu muka gane muka gane ni da na tabbata ma akan lokacin na aiki biyu dinan da nai da mutuwa ma nai ya wai kudin leburancin ba sa isa ka ne a rayuwanka eh to suna isata nawa an kai leburanci a rana an kaje port harcourt ko lagos nawa ake baka to in dai mota ce mm. muka toge mota ana ba mu muka shika ta ba mu dubu ɗaya da ɗari biyar mm. a rana kuna cika mota ɗaya eh to mutum biyu ba sa shika mota ɗaya mm. ai dai kamar mutum hudu haka yawwa su shika gobe ma ku cika wata gobe ma in an kira mu muje in ba kira mu muna nan zaune sai lokacin da aka aka kira mu za mu je mm. wannan kuɗin Karena na da kake samu na shi ne sa kake ganin ya kamata ka yi sata kai fashi da makami to ranka da dai wannan dai kaddara ce daga ubangiji abin da nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu yawwa gwara ka faɗa hukuma gaskiya ta san menene yake damun ka har ka yanke shawarar ka dinga fashi da makami dan eh, ta ɗau mataki tun da dai da kai da ita ɗin da wannan kake wasatar duk mallakarta eh, ne me yiwa taimaka adalci ka faɗa mana menene ya sa kake ka yanke hukunci ka dinga yin sata satar ma kuma ta fashi da makami menene ya sa to ranka daɗe rishin kuɗi ne suka dami ni haka kana da mata ina da mata ɗayan kana ban da yara ko ɗaya ya ai haka yi rashin kuɗi ki damun ka to ranka daɗe abin da ya sa rishin kuɗi suke damuna hmm. ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin kaɗan kaɗan hmm. saboda haka na zo na tabbata na yi fashin na sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa a'a hmm? a to me yasa ka ga cewa gwara ka kwace ito eh na tabbata gashi ma an ce a garin eh, fashi ka da fashi zaka wa yan sandan ne ka harbe su mm-hmm. hmm. ni ran kai da dai tsakanin da Allah na ce maku ko ƙur'ani ne za a kawo tsakanina da Allah ni ban harbi wata ƙyan sanda ba sabbi kome ne ne yanzu tun da kabiru ya ce man haka bayan da zan yi ran kai daɗi amma ku ne kuka san masalahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai ƙarya a tabbaci wannan akan wannan al'amari yanzu da kai da kuka yi wannan lokacin da kuka harbi da ake cewa an harbi wata 'yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne lokacin muna da ɗan yawa kamar ku nawa ne akwai kabiru akwai wannan waye wannan ne bebe sa'idu mm. akwai boka babban mu shine shugaban ku eh to uku kenan kato shine shugaban mu mm. ko mm. kato kato ko boka wa shugaba wa shugaba su biyu ne su ne shugabanni su ne shugabanni ko eh. kato wani to ku ku hudu kuka fito kenan har kuka harbe yan sanda akwai shafi'u na tsatta hmm. ko hmm. eh wannan fa wannan ban taba yi da shi ba gaskiya wai in tambaye ka eh. um, lokacin da kuka fito yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma sabu to ran kai dade ni dai kwa lokacin na hmm. tsakanina da Allah ban wanda harbin nan ba amma ni na tabbata tsakanin da Allah ba ne bane na harbin ka san an yi harbin na tabbata sun yi harbi an yi harbi eh lokacin yan sandan me lasi muku sun gan ku ne ni dan sandan nan ba su gani ba ba su gan mu ba amma kuka harbe su to ni da tsakanin da Allah kwa lokacin na ni da da tsakanin da Allah boka ne Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda tambar yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kama waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne. Alhamdulillah kamar da na gaya maka mutanen malumfashi, mama Ah, sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patron na musamman kuma cikin yadda Allah mun kama set biyu na 'yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan na kira ka na kira maka su ka gan su ka yi interview da su sun gaya maka har 'yan sandan mu sun harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so ban da gobe za mu kawo su nan in ka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su su ma ka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma yan banga na malumfashi yar mama dole in ce musu har ma da yi dole a jinjina musu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu wani al'amari eh, da ke girgin zuciya shi da galibin waɗanda kuka kama ɗin nan ga su ƙananan shekaru ne da su daga sha tara ne ashirin da ɗoriya eh, tun da bincike kuke yi eh, kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe a to ai mahmud ai sun gaya ma da kasu cewa suna da manyan su boka su wane ne cewa su ne manyan su amma ai su wanda kai shekara goma sha tara ba za ka ce mishi yaro ba don doka abin ta ce shekara goma sha takwas to ba wanda da sha takwas cikin su daga sha tara na ishirin da ɗaya ishirin biyar sun haɗa maka da kansu so ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfafa bincike in an kammala me zai faru za ka su kotu da lafin fashi da makami ai su suka harbi dan sandan mu kuma kaji sun hada maka za ka yi su kotu in mun gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa yayi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da yayi sai a ba shi lahin shi sai ta ya fuskance shi a gaban wai cajin da za ku yi musu eh, to kuma gashi sun harbi dan sandan ku zai ma zai shiga ciki amur habura ne don da shiga ciki an ka harbi dan sandan mu ya an ka harbi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole a kai su kotu za a kai su kotu da laihar fashi da makamin ga makamin ka yi fashin abinda doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi To a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba.